One, two, three, four, five, six, Yadda aka kirga kuri'u kenan a wasu rumfunan zaɓe da aka kammala a cikin birnin Jos. Zaɓen na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da aka gudanar a faɗin Najeriya ya gudana lafiya a faɗin jihar Filato in banda matsalolin rashin kai kayan aiki da wuri a rumfunan zaɓe da ya haifar da rashin fara zaɓen a kan lokaci. Ga abin da waɗansu masu zaben ke cewa daga Jos jihar Plateau da jihar Nasarawa. Sa'an ɗan jarida Nasarawa ko Nasarawa State. Mm, to ya aka yi zaɓe yau? Wallahi zaɓe yana tafiya daidai. Daidai kawai da an samu cika zarshin zuwan kayan aiki da wuri. Wanda wasu wasu gwalan ya kai ma kayan aiki bai zuba har zuwa sha biyu. Amma yaya yanayin mutane fa sun fito domin kada kuri'ansu da yawa? Gaskiya mutane sun fito don kada kuri'a sosai kamar yadda a saba kowane lokaci. Mm. Inda na zazzaga Ubangiji Allah ya zabe mana wanda zai je tsoron talakoci don gaskiya gwamnati take mulki yanzu ba mu ji daɗin su ba ba za mu boye ba amma wanda Allah zai zabe yanzu bari ubangiji Allah ya yi amfani da zukatansu bari ubangiji Allah ya share mana hawaye a wannan zaben da za a yi Mafi yawan rumfunan zaben da na zaga a cikin garin Jos na lura cewa jama'a sun fito kwansu da kwarkwatansu don kada kuri'a duk da cewa a wasu wuraren an samu rahotannin bijirewa yin zaben saboda matsalolin rashin kai kayan aiki a kan lokaci. Al'umma sun yi fatar shugabannin da za a zaɓa za su kawo sauyi mai inganci a rayuwarsu. Ah, assalamu alaikum sunana Kabir Muhammad Cidawa, ah, shugaban matasan Izala na jihar Plateau. domin shi Allah shi ke zaɓa ya khuluqullahu ma ya wa yakhtar Allah shi ke halitta kuma ya zaɓa kuma qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wanda Allah ne fashi zai ba mu sai burungu muqaddara sannan wanda aka zaɓa mu taru mu yi mishi biyayya mu ba shi shawarwari ya ciyar da kasar mu da jihar mu da al'ummar mu baki ɗaya gaba ke sunana Simi Satlon kowa ya fita ya yi zaɓe kuma a zabe mutum da zai representing tallakoki mutum da zai sa Najeriya yi aiki zai duba educational system namu health system system duka systems da suna nan da will make nigeria a developed country sunana kabir abubakar mataimakin jami'in gudanarwa na jama'atin nasarar islam jna yanzu magana cewa a kasa a raka a tsare ba ta taso ba wannan sabon abun zaɓe da aka taso da shi kana zaben ka zai tafi can so saboda haka duk abin da za a yi na tashin hankali a guje shi Zaben ya kai tsakar dare a wasu rumfunan zaɓe inda jama'a suka jajirce suna kaɗa kuri'arsu. A halin da ake ciki dai a yau Lahadi da karfe goma sha biyun rana ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa za ta fara zama don tattara kuri'u na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.